da yake suna mutunci da hajiya saratu daga baya ne dadi ya hana zuwa yawo da ni tunda na kammala secondary school ya garkame ni a gida bai bari tana fita da ni har sai da ya shirin ya dawo gidan nan sannan ya kyale ni ina fita tare da shi murmushi binan zir ta yi allah sarki kada ki damu a yanzu tunda ina nan za mu rinka zuwa yawo sosai har ma estate ɗin nasu za mu iya zuwa duk da ban san su ba amma in dai na tuntube zaki za mu yi magana da shi na san zai gayyace ni zuwa gidansu ya jima yana ta burin in je gidansu saboda ya nuna ma iyayen shi ne amma na ki amince mishi saboda ba na son zuwa Najeriya a lokacin idan ma zaki gidansu ka warki Anila dan Allah ki tafi da ni ni ma ina son zuwa Na ji kuna magana da su mam Laila akan za ku je gida insha Allah a tare za mu tafi ta ji daɗin maganar ta ji daɗin maganar Binanzir fatan ta Allah ya sa ta samu kawaye a gidan kamar Binanzir tana da burin ganin ta tare da firin sai dai dadin ta ya hana ta yin kawaye bai san kowa ya rabe ta Allah sarki wannan kenan a can ko ex prisoners shigowa ɗakin Naufal yayi fuskarsa babu walwala shi ma babu suturar a jikinsa sai gajeren wando sumar kansa duk ta ya yamutse har saman wuyan shi kun san a tare Unaisa da Sajid suka ju kusan a tare Unaisa da Sajid suka juyo suna kallon shi Harara ya watsa ma Sajid tare da cewa dan rainin wayo ashe nan ka shigo ka sa ina ta neman ka hankali na yaki kwanciya kanin halin da ka farka daga bacci marmashi Sajid ya sakar masa tare da sakowa daga saman gadon Onesa bayan ya mika mata wayarta ya nufi Naufal ya rungumo shi yana faɗin sorry my baby boy na tayar maka da hankali ashe ka damu da niyar haka halan ma kuka kai saboda rashin gani na da baka yi ba ya faɗa da zolaya yana shafa masa fuskarsa tsaki Naufal ya ja ba tare da ya tanka masa ba ya dubi Unaisa Sista. ba ka sanninki marmashi ta yi dimple ɗin ta biyu suka loba yawa raba raina halan sajad ne ya ɓata maka rai ya matsa fuska yayi kafin ya ce eh mana kawai ina kwance ina bacci na jiyo shekar kukan shi ya cika min kunne na ba arziki na farka hankali a tashi na tada shi daga bacci ina tambayar shi lafiya yake kuka bai tanka min ba kamar wani shashasha haka ya banni ya fito daga ɗakin ina ta neman shi ashe nan ya shigo ya faɗa yana jifan sajid da harara dan ya ga ya damu da shi ne Allah nan gaba idan ya ƙara yi min haka bulala zan sanya mishi dariya suka yi gabaki ɗayansu Sajid ya ce, Na fi karfinka Naufal, mai na, sai ruwan sama da rana, ya faɗa yana nuna mishi faffaɗan ƙirjinsa da damtsin hannun shi. Nan da hannun riga Naufal ya yi yana faɗan, Ba kai kaɗai Allah ya ba ƙirar karfin ba, ni ma ina da ita, babu abin da za ka nuna min in ban da girman jiki. Unesa da ke kallon su kamar ta samu TV, wayarta da ke a hannunta, ta danna ta shiga kyamara, ta saita su tana ɗaukar su bidiyo ba tare da saninsu ba. saboda sun yi mata kyau sai ta ji ina ma a ce hada da nish ɗinta da ku da kuwa shi zai karɓi kumbin faɗan nasu domin kuwa da nishi ya fi su tsayi da kuma kyawun sura duk da su ma ɗin ba daga baya ba musamman ma gabriel namiji ne a yayin da take ɗaukar su bidiyo ba komai take tunanowa ba face garkuwarsu lokacin da ta raske shi a ɗakin gidan kurkukun katara kwance na bacci da red shirt a jikin shi ya yi mata kyau fiye da tunanin mai tunani duk da a lokacin a matsayin jeyanta yake sai ma ya ƙara yi mata kyau tana matukar ƙaunar komai nashi ta kosa ya dawo nomal mutum ko don su ci gaba da ba junansu kulawa ta yi zurfi a cikin tunaninta shekar kukan aziza ya farkar da ita da sauri ta janye wayar daga saitin fuskarta sajid da ke a tsaye suna kokarin shaida naufal jin kukan aziza ne yasa suka dakata kusan a tare suka kalli kofar shigowa ɗakin kamar mahaukaci ya haka ta shigo sanye da yar gown wanda bata rufe gwiwar kafar ta ba fuskar ta sharkab da hawaye ta yi jawur da ita rigar jikinta ta jike da ruwa daga bayanta jamima ce a tsaye ta rike kugu tana faman sakin murmushin mugunta da sauri unaisa ta sako daga saman gadan ta nufi aziza ta riko hannunta tare da rungume ta tana tambayar ta lafiya take kuka muryarta da shi shekar kuka ta ce Jamima ce ina bacci ta watsa min ruwa a jikina. Shine wai take cewa na yi fitsarin kwance bayan ita ne ta kwarara min ruwa a ƙasar rigata. Tun kafin Aziza ta ƙarasa maganar, Jamima ta yi saurin cewa wallahi ƙarya take min. Fitsarin kwance ne ta yi mana a ɗakin mu. Ni ba ni na zuba mata ruwa ba, ta faɗa tana faman gumtse dariya. Cikin muryar raɗa Naufal ya ce da Sajid, Bebinka ta yi fitsarin kwance ya kamata ka je ka wanke mata. Harara Sajid ya watsa mishi tare da ingije shi ya nufi jamima ganin yana tunkaro ta yasa ta juya da niyyar ta gudu sai dai kafin ta fice daga ɗakin ya yi hanzarin cafkota da hannu biyu ya ɗaga ta sama yana faɗin mugunta ko ai ba ke kaɗai kika iya ba kowa ma ya iya ta rasa kunya ɓeran danka da wasu kana da wasu kunnuwanki kamar na zomaye jibi kumatunki duk kin shanye ma mutane madara da bombita yau zan yi ki. ya faɗa tare da juyawa ya nufi toilet da ita kuka ta rinka yi masa tana kokarin kwacewa da gudu Naufal ya bi bayan shi yana faɗin please bro ka kyale ta yarinya ce ba ta da wayo ko sauraron sa bai yi ba ya ja kofa ya datse Aziza da ke kwance jikin sa sai faman sauki a jiyar zuciya take yi ta ji daɗi Sajid zai rama mata abin da Jamima ta yi mata batun yau ba kullum batun yau ba kusan kullum sai Jamima ta yi mata mugunta don ta ga suna kwana a ɗaki ɗaya ki hakuri da sista ɗinki na san halinta ba ta jin magana kunnen kashi ne da ita amma please ki daina bari tana ganin kukanki shi yasa take ƙara raina ki saboda ta saba sanya ki kuka cikin sanyin murya Aziza ta ce to amma ki mata magana ta daina jana faɗa har faɗa take yi wani ban isa da ita ba Magana da ki kadai take ji murmushi Unaisa ta yi zan yi mata magana idan ma bata daina ba zamu fara koya mata hankali ne fitowa sa ya yi daga cikin toilet yana faman sauki ajiyar zuciya fuskarsa ɗauke da marmashin mugunta naufal da ke kallon shi ya ce mogu. ina ka baro mana jamima harararsa ya yi ka shiga ka ɗauko ta watakil kafafuwanta ba za su iya ɗaukar ta ba shi yasa ta kasa fitowa ya faɗa tare da wucewa ya nufi aziza riko hannunta ya yi a cikin nashi ya raba ta daga jikin unaisa daga jikin unaisa ya zauna daga gefen gadon yana faɗa har na gaji da yi miki magana akan ki daina bari wancan karamar halittar tana sanya ki kuka serious idan baki daina ba za mu bata ya faɗa yana ɗaure mata fuska muryar ta kasa kasa ta ce zan daina harara ya watsa mata haka kullum kike faɗa min last warning zan baki daga yau idan na ƙara ganin hawaye akan fuskar ki. da sunan Jamima ne ta saki kuka jikinki ne zai gaya miki yayi maganar tare da kama hannunta ya ce idan kunne yaji. da sauri ta ce mishi jiki ya tsira dariya ce ta kubce ma Unesa da Naufal shi ma Sajid din dariyar ce ta zo mishi sai dai ya ki barin ta kubce masa domin bai son raini ya fara shiga tsakanin shi da azizarsa ya fi son tana jin shakar shi Jamima Jamima ta Naufal ne ya kira sunanta shiru taki ta amsa mishi Sajid ce zuciyar ce ta motsa tana jin tana jin ka rainin wayo Mikewa Unaisa ta yi da sauri ta nufi toilet Tana shiga ta taras da Jamima zaune jikin kwamin wanka da Sajid ya jika kata da ruwa mai uban yawa. Rigar jikinta duk ta manne mafatarta. Ta ɗaure fuska sai shishshekar kuka take yi kamar za ta haɗiye zuciya tsabar ɓacin rai. Ganin Unaisa ya sa ta fashe da kuka rai a ɓace ta rinka bugun ruwan da hannayenta tana faɗin. wayo Allah na an ci mutunci na zuciyata ta farfasa take yi min. Jeni, kin ga abin da Sajid ya yi min ko? kina gani baki hana shi ba saboda rashin mutunci ya jefa ni a cikin ruwa hatta su sajid da ke a ɗakin sai da suka jiyo maganganun da jamima take yi a toilet ga gabaki ɗayansu suka sanya dariya har da aziza i'm sorry my little sister sajid bai kyauta miki ba amma ki hakuri dan allah unesa ce ta faɗa cikin lallashi da lallami ta nufi jamima ta sanya hannu ta ɗauko ta daga cikin ruwan kin yi wanka idanuwanta na fitar da hawaye ta ce a'a ni ban yi ba ok bari na yi miki wanka sai in ɗauko miki wasu kayan ki canza ta faɗa tare da cire mata rigar shafshaf ta yi mata wanka ta ɗaura mata jikinta da ta ɗaure mata jikinta da tawul a saman bayanta ta goya jamima suka fito daga toilet ɗin sai faman zumbara baki take yi hada jifar su sajid da harara aziza mu tafi ɗakin ku ina so ku shirya in yi mana hotuna da wayata amsa mata ta yi da to sajid ya ce mu ma bari mu je mu shirya a yi mana hotuna ko mun samu mu aje ko ma samu mu aje saboda tarihi yayi yi maganar tare da miƙewa ya dafa kafaɗar naufal suka fice daga ɗakin Allah sarki wannan kenan a can kode ɓangaren batul kusan mintuna da tafiyar unaisa Chief ya shigo ɗakin sanye cikin shiga white top launin sky blue ta bishop ɗin jikinsa hannun shi ɗaya rike da wayarsa ya karata a sa ga dukkanin alamu waya yake yi yanzu na shigo gidan insha Allahu uncle idan na shiga bedroom ɗinsa zan kira ka video call ka ga fuskarsa na san hakan zai kwantar maka da hankalinka on the another hand prime minister ya ce na gode mai son ban san me yasa na kasa cire shi a raina ba na kwallafa rai akan shi kada ka damu uncle na fi so ka kwantar da hankalinka bai fa awanni da ka dawo daga tafiya ba na san kana bukatar hutu idan rabanka ne shi wata rana za ku gana ina fatan hakan na gode da kulawarka sai na ji ka ok ya ambaci hakan tare da zamai wayar daga kan kunnensa yayin da yake tafiya a hankali yake bin ko ina na room ɗin shi da kallo kafin ya sauke idan shi akan glass table ɗin da ke ɗauke da breakfast ɗinsa ƙarasa shiga ciki yayi ba tare da ɓata lokaci ba ya zame jallabiyar jikinsa daga shi sai shot ya nufi toilet ya shiga domin yin wanka idan ba ku manta ba a baya fa dama an ba unaisa wato angel abinci ta kawo dakin chip sai ta je ta ba wa batul kuntuna a baya kenan mun zo ci gaba da daga inda muka tsaya a can baya ne sosai after 15 minutes ya fito waist ɗinsa ɗaure da tawul a gaban dressing mirror ya tsaya da niyyar ya gyara jikinsa Kwatsam a lokacin da bai yi tsammani ba, kunnuwansa suka jiyo mishi sautin motsin mutum a bedroom ɗinsa. A hanzarce ɗora idanuwansa akan madubin, ta ciki hangota ta fito daga hanyar zuwa ɗakin motsa jikinsa kamar aljana, hannunta ɗaya a riƙe da mayafinta. Ga wannan uban gashin kan nata da ta saki a saman bayanta, ya yi mata tamkar hijabi. Lamarin ya ɗaure masa kai, ganin matashiyar mace a ɗakin kwanansa. Wace ce ita? ta ya aka yi ta shigo mishi bedroom ɗinsa da izinin wa a cikin zuciyarsa ya furta hakan ba tare da ya kau da ido daga kallonta ba karfin hali ta karfin halin karfin halinta ya yi matukar bashi mamaki tsawon lokacin da ya shigo ɗakin har ya shiga bedroom ya yi wanka duk tana a ciki ko me take yi gabaki da hankalinta ba a kan shi yake ba bata san ma da zaman shi a ɗakin ba har ta karaso tsakiyar ɗakin bata lura da chief owis ba idananta ba su hango mata shi ba sai faman sauke ajiyar zuciya take yi kamar wanda ta sha gudu ganin bata da alamar motsawa tsabar ganin ta da alamar motsawa ta bar mishi rum ɗinsa ne ya sa shi ganin ta da alamar motsawa ta bar masa rum ɗinsa ne ya sa shi juyowa a hankali ya nufe ta san ta ji motsin takun shi ba saboda ta juya masa baya sai yan waige-waige take yi duk kallon da ta yi ma ɗakin nashi bai ishe ta ba a lokacin da bata yi tsammani ba ta ji saukar hannun mutum saman sumar kanta kafin ta yi wani yunkuri ya damƙe gashinta wani irin firgita batul ta yi agegice ta fasa ƙara sautin ya cika kunnuwan shi ta sauri ya sakar mata gashi hakan ya bata damar juyowa don ganin wane ne wani irin bugu zuciyarta ta yi lokacin da da suka sauka a kan faffaɗan ƙirjinsa da waɗannan strong army ɗinsa ta zazzaro mishi ido waje labanta na kyarma take ambaton inna wa innahu min sulaimanu wa innahu bismillah a dabarbarce ta furta hakan kamar wanda ta ga wani mugun abu kallo ɗaya da ta yi mafuskarsa. sa har suka haɗa ido ba ƙaramin gegitar da ita yayi ba duk ta bi ta rude. mayafin hannunta tuni ya jima da zamewa saman fulo juyawa ta yi da gudu tana neman hanyar fita daga ɗakin sai dai ta kasa gane ta ina kofar da suka shigo take sai faman bin bango take yi Jiginta. ya hau yin kyarma kamar wanda sanyi ya kama cif da ke a tsaye yana dubanta kallon mahaukaciya yake yi mata saboda kalmar da ta furta masa da kuma firgitar da ta yi kamar ta ga wani mugun abu ya rasa gane meye ya rudar da ita ne ta bi ya yi kafin ya juya ya nufa cikin ɗakin batul da ke ta neman kofar fita ta ne zufa ta jikata yanda ka san babu AC a ɗakin mugun tsoron shi ne ya kama ta hada ƙarin babu sutura a jikin shi shi yasa ta rikice da ganin al'amuransa tawul din da ya daura a waist din shi ko gwiwar shi bai rufe ba jin takun tafiyar shi a bayanta ne yasa ta kara rodewa a gigice ta juyo tana dogon shi sumar kanta ta rufe mata gefe da gefen fuskarta har ya sanya shot a jikinsa tare da singlet farakal fashe mishi ta yi da kuka tana faɗin na shiga uku don Allah ka buɗe min kofa in tafi ɗakin mu wallahi ni ba barauniya ce. ba da niyyar wani abu na shigo maka ɗakin ka ba fuskarta sharkaf da hawaye ta yi maganar tana faman jin majina bai tanka mata ba ya ma rasa bakin magana mamakinta ya gama kama shi sai yanzu ya gane fuskarta a cikin yaran da suke kula da su gentle ya juya ya nufi gaban side drawer ɗinsa ya buɗe ya ɗauko jota da pen a saman drawer ɗin ya ɗaura jota rubutu ya yi mata bayan ya kammala ya ciro fefa ɗin ya tunkari batul ya miƙa mata takardar gabanta na faɗuwa ta sanya hannunta da ke kyarma ta karɓa tana kallon abin da ya rubuta mata muryarta da shishshekar kuka ta furta ai ai ni ban iya karatu ba sai dai in kai ma'unesa ta karanta min wannan maganar da ta furta mishi ta taɓa zuciyar shi har sai da ya ɗaura idan shi akan soft brown lips ɗinta da suka jike da ruwan hawayenta ga wani ubangumi da ta hada a jikinta shi abin da ya daure masa kai rudewar da ta yi kamar ta ga wani mugun abu ita kanta batul ɗin, tun farko ta so idan suka haɗu. ta nutsu ta yi mishi bayanin abin da ya kawo ta ɗakinsa sai dai dalilin shakar da ya yi masumar kanta ne ya sa ta firgice mishi ta kuma fahimci bai san da maganar zuwanta ta ɗakin shi yi mishi aiki ba ta ki yarda ta ɗago su haɗa ido saboda ƙwarjinin da ya yi mata kani take kamar zai rufe ta da bugu ne yadda ya yi mata rumfa da ƙirjinsa don allah ka buɗe min kofa in tafi ɗaki zan kai mata ta karanta min ba tare da ya furta mata komai ba ya dafa glass door ɗin ɗakin nan take kofar ta soma zugewa a hankali jikinta Harawa yake yi wurin yin saurin ficewa daga ɗakin kamar za ta yi tuntuɓe ta tafi ta bar masa mayafinta a kan fulo komawa ya gefen gadon shi ya zauna da sanyin jiki wata iriyar yunwa cike wata iriyar yunwa ce ke addabar shi ba zai juri jiran wani A7 na shi ba da kansa A7 na abin da zai ci kakkauran tea ya zuba a kwaf ya soma kurban shi a tsanake yayin da brain din shi ke tariyo mishi kalaman batul ai ni ban iya karatu ba zan kai ma Unaisa ta karanta min abin ya tsaya mishi a ran shi duk da bai kalle ta da kyau ba zai iya ba da shekaru goma sha bakwai zuwa sha takwas a wannan shekarun ba ta iya karatu ba bai yi tsammanin abin ya kai haka ba bayan fitar batun daga ɗakin chief nan nauyar ajiyar zuciya ta sauke tana tafiya hannunta akan fefa ɗin da ya bata har ta sauko don ta nufi ɗakin su lokacin da ta shiga bata taras da kowa ba yanke shawarar shiga toilet ta yi don ta wanko fuskarta saman gadonsu ta ɗaura fefa ɗin da sauri ta shiga toilet ta wanke fuskarta fitowa ta yi tare da nufar gadon nasu ta ke da wuya kafarta da ke sanye cikin wandon pakistan ta harba hotunan da suke yashi kan fulo ba tare da ta lura da su ba nan take hotunan suka gangara karkashin gadon suka shiga ta yadda babu mai iya ganin su mika hannu batul ta yi ta ɗauki fefa ɗin ta juya da sauri ta fito daga ɗakin tana neman su nesa sautin muryoyinsu ta jiyo a falo suna surutu cikin takon sauri ta nufe su tun kafin ta karasa ta hango su tsaye-tsaye sun yi ma Unesa rumfa hannunta rike da waya tana yi musu hotuna tun daga kan Haris Naufal Javid Sajid da su Aziza Jamima Farbin Anhanna kowannen su ya sanya sutura mai kyau a jikin shi Unesa ce ta sa suka ɗauki wanka don ta yi musu hoto babu wanda ya lura da Batul a cikinsu kyamara ta ja hankalinsu har sai da ta furta sunan Unesa tukunna suka dago da idanuwansu a kanta. kallo ɗaya da Unesa ta yi mata sai da ta ji gabanta ya faɗi Kanin yadda kumatinta suka yi ja alamar ta yi kuka gaba ɗaya sun lura da yanayin batul babu walwala riko hannunta hadis ya yi a cikin nashi sista baki da lafiya ne shiru ta yi bata ce masa komai ba hankalinta na akan unesa me aka yi miki kuka kika yi farbin ce ta yi mata tambayar girgiza mata kai ta yi alamar a'a hannu ta riko hannunta tana faɗin sis batul ki zo a yi mana hoto a tare da ke Fahimtar halin da take a ciki ne ya sa Unesa miƙa masa jidwayar hannunta. Bayan ya karɓa, ta ce ka ci gaba da yi muku hotunan yanzu zan dawo. Ta faɗa tare da riƙe hannun Batul suka juya, a tare suka nufi ƙarshen falon inda babu mai jin su. Shafa gefen fuskar ta ta yi da hannu tana faɗin, me ya faru? Cif ɗin ya dawo? Ba tare da Batul ta furta kalma ba, ta miƙa mata fefa ɗin hannunta. Da sauri Unesa ta sanya hannu ta karɓa. Allah sarki wannan kenan duka duka anan zan dakata sai mun haɗu da ku a kashi na gaba domin jin ci gaban labarin kuma huta lafiya da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai littafin kurkuku takun kashi wato zango na uku kashi na goma sha shida murmushi zinatu ta yi tare da cewa na san 'yan famili ɗin obin na sosai tun kafin in mallaki hankalina muna yawan zuwa estate ɗinsu ni da momina da yake suna mutunci da hajiya saratu daga baya ne dadi ya hana zuwa yawo da ni tunda na kammala secondary school ya garkame ni a gida bai bari tana fita da ni har sai da ya shirin ya dawo